daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da haka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio ta hirar na wannan lokaci. Da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga dai jiran abin da muke ɗauke da su. Da farko akwai labaran duniya. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na kokon san. Muna tafi da sharhin bayan labarai sannan kuma akwai shirin nan na mu harshen Farisanci da kuma shirin nan na don matasa. akwai shirin filin faɗakarwa da kuma amsoshin fikihu makarkare da shirin nan na mu koma noma wanda su ne jiran abin da za a saura da dar Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci amma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. su iran ta ce akwai damammaki na diplomasiya da za ta jarraba amurka a kan su a yayin tattaunawa sojojin kasar yaman sun kakabo jirgin amurka samfarin mq9 togogin gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyar congo da ƙungiyar m23 sun isa doha domin tattaunawa yanzu kuma ga labaran da ke diki kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa kwana guda kafin tattaunawa da ake jira ta kasar oman tsakanin amurka da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran iran ɗin tana da wasu shirye-shirye wanda suke a matsayin damammaki ga amurka domin bayar da su a matsayin dama ta diflomasiyya domin ganin yadda amurka za ta tabbatar da aniyarta akan hakan baka iyar rubuta a dandalin X cewa ya kamata Amurka ta mutunta wannan shawara wadda aka yanke duk da sha dai akwai matsaloli. Ba mu yanke wani hukunci ba, mana kuma da niyyar tantance niyyar ɗaya ɓangaren, kuma za mu tabbatar da haka a wannan asabar, in ji jami'in diplomasiyar na ƙasar Iran. Sannan kuma ya ƙara cewa Iran ɗin za ta yi tunani, kuma za ta mayar da martani akan kowane irin mataki. a ranar litinin da ta gabata ce shugaban amurka donald trump ya ba da shawarar cewa gwamnatinsa za ta shiga tattaunawa kai tsaye da iran a ci gaba da tattaunawar da za a yi din a birnin muscat na kasar iran a wato na kasar oman a wannan asabar bangarorin biyu na iran da kuma amurka sun yi musayar kalamai masu zafi inda trump ya yi barazanar ɗaukar matakin soja akan iran din idan tattaunawa ta ci tura dangane da gargaɗi da donald trump ya yi wani babban mataimaki ga jagoran juyin juhalin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya ce iran za ta iya ɗaukar matakan da suka dace akan kowane irin lamari taron na ranar asabar dai yana zuwa ne biyo bayan wata wasiƙa wadda donald trump ya aike wa ayatollah said ali khamenei a watan da ya gabata inda ya buƙaci iran ɗin da shiga tattaunawa tare kuma da yin gargaɗin cewa matakin soji na iya biyo baya idan iran take amincewa da hakan tehran dai ta bayyana aniyarta na shiga tattaunawar kai tsaye amma muddin idan washington ta gaba da aiwatar da manufofinta na kakaba takunkumai da kuma matsin lamba to ran za ta yi abin da ta gaya dace tauni labarin kuma jami'ai na tsaro daga bangaren iran da kuma kasar armenia sun fara gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa wani jami'i a cikin rundunar dakarun kare juyin juhal musulunci na kasar iran a irgc ya sanar da cewa ana yin atisayen ne a tsakanin kasashen biyu mai suna zaman lafiya a wani yanki wanda yake kan iyakokin kasashen na armenia da iran mataimakin kwamandan sojojin kasa na dakarun kare juyin juhal musulunci na kasar iran waliyullah ma'adani ya ce rawar dajin wadda aka fara gudanarwa za ta ɗauki tsawon kwanaki biyu ana gudanar da ita hakan kuma ya kara da cewa babu wata barazana wadda ake fuskanta a tsakanin iyakokin kasashen biyu wanda hakan ne ya kara karfafa gwiwar kasashen domin aiwatar da ayyuka na haɗin gwiwa da kuma kara tabbatar da tsaro da zaman lafiya a tsakanin su rundunar sojin ƙasar yaman ta sanar da harbo jirgin sama na amurka samfurin mq wanda ake amfani da shi domin gudanar da ayyuka na leƙen asiri sannan kuma an kakkaɓo shi ne a lokacin da yake shawagi a cikin sararin samaniya na gundumar job ta ƙasar yaman bayanai da cewa an kawo jirgin saman hari ne da makami mai lazami wanda ya dace wanda aka kera shi a cikin gida bayan rundunar sojan ƙasar yaman ɗin ya ƙara da cewa wannan shine jirgin sama na leƙen asiri na uku wanda sojojin ƙasar yaman ɗin suka kakkaɓo shi a cikin ƙasa da kwanaki goma a cikin ƙasar taiman kuma wasu daga cikin waɗannan jirage ana amfani da su ne domin ayyukan leƙen asiri da ma kai hare-hare a wasu lokuta sojin yaman dai sun ce suna aiwatar da wannan aiki ne domin taimakawa al'ummar yankin zirin gaza bugu da ƙari sanarwar ta sojojin yaman ta tabbatar da cewa sojojin suna kai hari ne akan manufofi na amurka a matsayin mayar da martani ga hare-haren da take kaiwa a cikin ƙasar ta yaman domin kare isra'ila sa'o'i kaɗan kafin kakkaɓo wannan jirgi amurka ta kai wasu munanan hare-hare wanda ya sanadiyar shahadar mutane da dama da kuma jikatar wasu tashar talabijin ta almanar daga ƙasar labanan ta bayar da wani rahoto da yake cewa mutane goma ne suka yi shahada biyar daga su mata ne sai kuma yara ƙanana guda hudu wasu goma sha shida kuma suka jikata biyu bayan harin na amurka yaman dai ta sha nana ta cewa ba za ta daina kaiwa manufofin haramtacciyar kasar isra'ila hare-hare a cikin tekun red sea ba har sai idan an daina kaiwa yankin zirin gaza hare-hare kuma a buɗe yankin domin shigar da kayayyakin agaji to jama'a masu rika da sha'afa waɗannan labarai dai suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran namibia ta janye bayar da biza ga amurka burtaniya da kuma wasu kasashe sama talatin matakin wanda majalisar ministocin kasar namibia ta yanke tun a watan yuli ya fara aiki ne a ranar ɗaya ga wannan wata na afrilu yanzu yanzu dai galibin kasashen turai ciki har da jamus babbar tushen yawon bude ido na kasar namibia sun ci gajiyar shigowa cikin kasar ba tare da izinin shiga kasar ba wato visa sabuwar shugabar namibia wadda aka rantsar nitumbo nandi na delta ita ce ta bayar da wannan sanarwa kuma tabbatar da cewa yana daga cikin tsare-tsarenta sannan kuma tana ci gaba da aiwatar da shirye-shirye na soke biza ɗin ga wasu ƙarin ƙasashen ta yadda ƙasashen su za su iya shiga cikin namibia ba tare da wata matsala ba manufar hakan dai ita ce ƙarfafa harkokin kasuwanci da yawan buɗe ido a ƙasar ga 'yan ƙasashen ƙetare da kuma ƙarfafa ƙawance da sauran ƙasashen duniya. jami'an ƙasar congo da kuma masu shiga tsakani da kuma mayakan ƙungiyar m29 sun isa ƙasar qatar domin tattaunawa da nufin cimma matsaya kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta jami'an ƙasar congo da masu shiga tsakani da kuma wakilai na ƙungiyar m23 sun isa doha babban birnin ƙasar qatar domin tattaunawa da nufin cimma tsagaita buɗe wuta da kuma kawo ƙarshen faɗan da aka shafe tsan watanni ana gwabzawa a yankin nasu kamar da wasu majiyoyi suka shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a wannan Alhamis. Wakilan tagogin guda biyu sun tabbatar da kasancewarsu a babban birnin ƙasar ta Qatar, kuma sun ce za a yi ganawar ta ido da ido a ranar Laraba mai zuwa. Amma har yanzu dai suna tattaunawa a kan tsarin tattaunawar da kuma abin da za ta kunsa. Dukkanin majiyoyi na jami'an gwamnati da kuma bangaren wakilan 'yan tawayen sun bukaci a sa kai sunayensu saboda masu shiga tsakanin na qatar sun nemi kada a yi magana kan wannan batu qatar ta yi wata ganawa a watan da ya gabata a tsakanin shugaban kasar congo felix shikedi da kuma takwaransa na rwanda paul kagame wannan ita ce ganawa ta farko da shugabannin biyu suka yi tun bayan da kungiyar ta kaddamar da hari a ranar 23 ga watan maris ɗin da ya gabata yunkurin shawarwari na zaman lafiya na baya bayan nan dai shine yunkurin kawo ƙarshen rikici wanda aka kwashe tsawon shekaru ana yi a ƙasar congo wanda ya samo asali daga kisan kiyashi da aka yi a ƙasar rwanda a shekara ta 1994 wata majiya wadda take da masaniya akan shiga tsakani tattaunawar ta ƙasar qatar wadda ake shirin gudanarwa ta wa kamfanin dillancin labarai tas cewa Ɓangaren biyu sun yi wuta ganawa ta sirri a birnin Doha a farkon wannan wata domin shirya tattaunawa ta sulhu. Sai da har yanzu tattaunawar da aka shirya ba ta fara aiki ba, kuma ba a gudanar da ita ba a matakin farko. kuma ranar laraba mai zuwa ne ake sa ran dukkanin ɓangaren biyu za su zauna kan teburin tattaunawa. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madalla bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya daga nan Hausa Radio Tehran yanzu kuma lokaci da za a kyar zama domin a saurari sauran shirye da zamu gabatar a zangon shirin namu na wannan lokaci da suka hada da shirin ko kun san da kuma shirin mu koyi harshen Farisanci da shirin nan na dan matasa sai kuma shirin filin faɗakarwa da kuma amsoshin fiƙihu game da shirin mu koma noma duka waɗannan shirye za su zo sai an fara da sauraron shirin sharhin bayan labarai. ma sauraro ga sharhin bayan labaru wanda zai tsokaci akan haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma take kallon afirka a matsayin wurin da za ta tura falasinawa su zama 'yan ƙasa a can ni ne mustapha adam zan kasance tare da ku a cikin wannan shirin a cikin watanni kaɗan da suka gabata wasu kafin watsa labaru sun sanar da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tuntuɓi wasu ƙasashen afirka da su karbi bakuncin falasɗinawan gaza su ba su mafaka waɗannan ƙasashen sun haɗa sudan somaliya da somaliland lokacin da labarin ya fito a fili waɗannan ƙasashen sun fito sun kore cewa ba su ma da labari ko masaniya kan wannan batu dama dai an fito da labarin ne a fili ta hanyar kafin watsa labaru a matsayin wani gwaji domin yadda za a ga martanin da zai fito daga waɗannan ƙasashen to tarayyar afirka da ma ƙasashen afirka dai sa daga cikin na gaba-gaba a cikin duniyan nan wajen kare haƙoƙin al'ummar falasɗinu da kuma duk inda wata cibiya ta ƙasa da ƙasa take batun falasɗinu to za a samu ƙasashen nahiyar afirka a gaba wajen ganin cewa sun kare su idan za a tuna a taron da aka yi na tarayyar afirka karo na 38 a watan fabrairu na wannan shekara an bayyana matsayin tarayyar afirka kan batun falasɗinu da kuma shirin korar inawa daga ƙasarsu a bayanin bayan taro da wannan ƙungiyar ta fitar da shi ta ce shirin korar falasɗinawa daga ƙasarsu yana cin karo da dokokin ƙasa da ƙasa sannan kuma ta ƙara cewa abinda da isra'ila fa take yi a yankin gaza da ma falasɗinu kisan kiyashi ne da ya zama wajibi a hukunta duk waɗanda suke da hannu wajen aikata shi idan kuma za a iya tunawa a lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ilan ta kai ƙoli wajen yi wa al'ummar falasɗinu kisan kiyashi ƙasa afirka ta kudu ce ƙasa ta farko a duniya wacce ta kai ƙarar haramtaccen ƙasar ta yahudawa a gaban kotun manyan laifuka ta duniya lauyoyin wannan ƙasa sun shige gaba wajen gabatar da ƙara a gaban wannan kotu ta ƙasa da ƙasa a ƙarshe kuwa bayan da aka kai goro da mari an yanke hukunci a kan cewa tabbas haramtaccen ƙasar isra'ila abinda take yi wa al'ummar inu kisan kiyashi ne kuma kotun ta umarce ta da ta kawo ƙarshen yakin da take to sai dai da yake haramtacciyar ƙasar isra'ila take da goyon bayan amurka ba ta bin dokokin ƙasa da ƙasa ta yi fatali da wannan wato kira illa iyaka dai sakamakon da yake a ƙasa wanda hayan da yake bibiyar 'yan sahiyoniyar shine da kotun ta ce a kamo mata firaminista benjamin netanyahu da kuma ministan tsaronsa yoav gallant da hakan ya sa zirga-zirga a duniya ta musu wahala to afirka ta haɗe tana kare falasinawa tun da falasinawa suka fara jan daga da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin kare haƙoƙinsu bayan ƙirƙirar wannan ƙasa kuma sauran ƙasashen larabawa suke goya musu baya su ma ƙasashen nahiyar afirka sun shiga cikin wannan gwagwarmaya an yi lokacin da ƙasashen nahiyar afirka saboda goyon bayan wato ƙasashen laraba musamman ƙasar masar ta faɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila akan batun falasɗinu suka yanke alaƙa ta diflomasiya kakaf da haramtacciyar ƙasar yahudawa to saboda mafi yawancin waɗannan ƙasashen nahiyar afirka sun rayu a ƙarƙashin mulkin mallaka sun kasance masu tausaya falasɗinu a gwagwarmayar da suke yi wannan ne sa a lokacin wato yaƙe-yaƙen da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi da al'ummar falasɗinu ake ganin ƙasashen afirka ta hanyar ƙungiyoyinsu suna fitowa su yi allah wadai da shi mataki na ƙarshe na afirka na ƙin amincewa da kura falasina da ƙasarsu ta hanyar tilasta musu hijira matakin farko yana nuni ne da yadda al'ummar wannan nahiyar suke a farke sannan kuma suka fahimci yadda ake zaluntar umar falasino a mataki na biyu ko yana nuni da asarar da isra'ila ta yi da kuma yadda take fuskantar koma baya a alakata da nahiyar afirka kuma an waye gari yanzu an samu wani sauyi a cikin nahiyar ta afirka wanda ya sa aka samu wasu kasashe da suke ƙoƙarin toshe duk wata kafa da haramtaccen ƙasar ta yahudawa za ta ci gaba da yin kutse a cikin wannan nahiyar domin ba ta da bambanci da 'yan mulkin mallaka da suka shiga wannan nahiyar a shekaru baya to ƙarshen sharhin bayan labarin namu kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha ɗaya ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru arba'in da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan Afrilun shekara ta alif ɗari tara da tamanin da biyar. Enver Hoxha tsohon shugaban kasar Albania ya rasu banda da kasar italiya ta mamaye albania a cikin shekara ta 1939 enver ya kafa kungiyar 'yan tawaye waɗanda suka ɗauke makamai banda italiya ta sha kashi a yakin duniya na biyu a shekara ta 1944 enver tare da taimakon tarayyar soviet ya kwace iko da kasar albani baki ɗayanta bayan shekaru da faruwar haka enver ya kafa jam'iyyar gurguzu ta kasar albania kuma ya ci gaba da ɗasawa da tarayyar soviet har zuwa shekara ta 1961 a lokacin da alaƙa sa da moscow ta fara taɓarɓarewa daga wannan lokaci ne kuma sai ya koma ga ƙasar china domin samun goyon baya da ta tagomashi da kuma taimako enver ya yi mulkin kama karya a ƙasar albania na tsawon shekaru 41 har zuwa lokacin mutuwarsa shekara ta 1985 sannan kuma tsarin gurguzu ya kawo ƙarshe a ƙasar albania a shekara ta 1992 har yanzu dai mutanen ƙasar albania suna tanawa da mulkin kama karya na enbar wanda ya yi a su da kuma suke kallonsa bakin mulki da ƙasar ba za ta taɓa mantawa da shi ba domin ko ba taba shaida irinsa ba a cikin tarihin ƙasar albania kamar da kuma a tsawon shekaru masu zuwa ba za a taɓa mantawa da shi ba. masu saurare ko kun san cewa shekaru 169 da suka gabata a rana irin ta yau mirza shirazi masanin adabi ɗan ƙasar iran ya rasu an haifi shirazi a garin shiraz wanda ke kudancin ƙasar iran ya fara karatu a gaban mahaifinsa sannan kuma ya tafi birnin mashar a arewa maso gabacin ƙasar inda ya karatunsa a gaban manyan malamai na addinin musulunci na wancan lokaci mirza shirazi ya kware matuƙa a bangaren harsunan larabci turancin ingilishi da kuma farisanci sannan kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangaren adabi da dai sauran ilmomi daban-daban na addinin musulunci sannan kuma dukkan littafansa yana rubuta su ne a cikin tsarin bituka na waƙoƙi ba rasuwarsa an tattara waɗannan littattafai a cikin diwaninsa jimillar baitoci waɗanda suke cikin diwanin nasa sun kai baituka dubu goma sha bakwai da ƙarshe kuma ya rasu yana da shekaru 47 a duniya masu wurare ko kun san cewa shekaru 811 da suka gabata a rana irin ta yau 11 ga watan afrilu na shekara ta 1214 miladiya aka haifi roger bacon masanin falsafa kuma malamin turancin ingilishi ya yi karatu sannan kuma ya koyar a jami'o'in oxford ingila da kuma paris bacon ya yi hidima a matsayin ferris sannan kuma ya shahara a bangaren ilimin kimiyyar halitta sannan kuma saboda wannan dalili ne aka ɗauke shi ɗaya daga cikin magabata a sabuwar hanya ta kimiyya ya yi imanin cewa kimiyya tana cikin addini ya yi imanin cewa kimiyya tana cikin addini a maimakon nuna adawa da wannan ilimi bacon ya yi imanin da cewa akwai hanyoyi guda biyu domin samun ilimi da hikima kwarewa da tunani kuma dole ne mutum ya kafa tunaninsa akan abin da aka sani don isa zuwa ga gaskiya sannan kuma bikan ne mutum da farko wanda ya tawaye ga coci da kuma camfi na kiristanci a lokacin da addinin kiristanci ke da tasiri a cikin sha'anin mulki da siyasa a nahiyar turai ana kuma ɗaukarsa a matsayin ɗaya daga cikin manyan malamai na tsakiyar zamaninsa waɗanda suka yi kakkausar suka ga hanyoyi na falsafar zamanin bacon ya mutu a ranar 25 ga watan satumban shekara ta 1294 yana da shekaru 80 a duniya ayyukansa dai sun hada da rubuta littafai daga ciki har da littafin nan nasa wanda ya shahara wato minus opus sannan kuma akwai littafin sa mai suna a summary of the study of the philosophy sai kuma littafin nan na study of the world masu saurare ko kun san cewa shekaru 416 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan shawwal na shekara ta dubu daya da talatin bayan hijira bahauddin muhammad bin hussein al'amuli wanda aka fi sanin sada shehul baha'i shahararren malamin addinin musulunci masanin fikihu sannan kuma masanin falaki da lissafi ya rasu a isfahan an haife shi a shekara ta 952 bayan hijira a garin fa'alabak na kasar labanan a cikin iyalai waɗanda suke da asali na mutanen ƙasar iran mahaifinsa yana ɗaya daga cikin manyan malamai na zamaninsa da irin wannan ɗimbin baiwa da allah ya masa shekul baha'i ya samu damar kaiwa ga mataki na babban malami a cikin kankanin lokaci sannan kuma ya samu ƙwarewa a fannin ilimin fikihu tafsiri hadisi lissafi ilimin taurari adabi da kuma tarihi wannan fitaccen malamin addinin musulunci ya bar tafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta su a lokuta daban-daban wanda masana tarihi suke kis cewa littafan da ya rubuta da hannunsa sun haura mujalladi ɗari ɗaya haɗa layi kuma shehul baha'i ya rubuta wani salo na fannin fikihu da kuma fitar da hukunce-hukunce sauran ayyukan wannan babban malamin addinin musulunci kuma masani sun hada da rubuce-rubucen littafai a sauran bangarori na ilmomin addinin musulunci mafi shahara da gaske littafansa dai sun hada da hablul matin da kuma littafin nan na kashkol sai kuma تشريح الأفلاك لكم على التايب إننا خلاصة الحساب آموزش زبان koyi harshen هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirin na koyi harshen farisanci inda a yau zamu shiga cikin darasi na ɗari da da arba'in 144 inda da Allah za ku ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokin saramin idan ba a manta ba a makon da ya gabata an ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad din da abokinsa dangane da yaƙi da wakana tsakanin gwamnatin saddam na ƙasar iraki da kuma gwamnatin iran a yau za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa bayan da muhammad ke ga wani fim dangane da wannan yaƙi amma kafin nan ga dukkanin kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. شب در من دیدم نینا گنی فیلم فیلم جنگ یکی ایران قصر ایران چطور یا، خیلی سوسی جالب میکای تروه من فکر نمی کردم به زتو توبه اینطور هکا آن است وانتنی آن باشد شی یکسن چی خرمشهر گرن شهر کاملا بکی آن خراب شده بود ام آنها رفتند سو سنتپی عراق قصر عراقی عراقی ها عراقاوه آنها اشغال کردند سو سمامی خانه گده مردم متنی تأسیسات کدروری شهر گری آنها نابود کردند سو سنکور ایرانی نه ایران ایرانی ها ایرانی ها. چگونه یا آنها توانستند سو سک ایا نیرو دکارو نیروها گونگون دکارو اشغال مامایه اشغالگر نم مامایه آنها پس بگیرند su su sake karɓa. Komak. Taimako. Artesh. Sojojin ƙasa. Sepa. Dakarun kare juyi. Nabard. Ɗauki ba daɗi. Dalir. Jarumi. Dalirane. Na jarunta. در برابر اگبن متجاوز میششگی دست هنو آنها آزاد کردند سو سن انتر راستی شن گسکی لمری چند سال شکرونه آن طول کشید یه دوکی لوکچی دفاع کاریا مقدس میزرکی هشت سال شکرو تکوس روزها رانکو سخت میویه آنها پشت سر گذاشتند سو سموچی کشورها گساشی اروپایی نه نهیر توری آمریکا قصر امریکا آنها کمک می کردند سو سنتمکه تسلیحاتی نه مکامی مالی نه تنها کدی چه چیزی ون ابو آن باعث شد یه سندیه ناامید ما ینکه کونه آنها بشوند سو سوزما آنها نشوند سو کد سو ایمان ایمانی خدا اوبنگیجی رهبری جاگورنچی امام خمینی مرگایی امام خمینی مهم مهم من چی؟ به نظر من نینا عشق نه؟ ما فراموش میکنیم مو منامنتاوا ما نباید فراموش کنیم مو به kamata مو عاشق ba. Osher نه کشور. To madalla, to banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokin Saramin a cikin harshen Farisanci. دیشب فیلم جنگ صدام علیه ایران را دیدم. چطور بود؟ خیلی جالب بود. فکر نمی کردم اینطور باشد. خرمشهر کاملا خراب شده بود. بله، اراقی ها خرمشهر را اشغال کردند و خانه های مردم و تأسیسات شهر را نابود کردند. ایرانی ها چگونه توانستند خرمشهر را از نیروهای اشغالگر پس بگیرند؟ مردم به کمک ارتش و سپاه رفتند و پس از یک نبرد دلیرانه در برابر نیروهای ارتش صدام خرمشهر را از دست متجاوزان آزاد کردند راستی جنگ چند سال طول کشید دفاع مقدس مردم ایران هشت سال طول کشید حتما ایرانی ها روزهای سختی را پشت سر گذاشتند بله کشورهای اروپایی و آمریکا به عراق کمکهای تسلیحاتی و مالی می کردند. اما ایران تنها بود. چه چیزی باعث می شد ایرانی ها ناامید نشوند؟ ایمان به خدا و رهبری امام خمینی خیلی مهم بود. به نظر من عشق به ایران را نباید فراموش کنیم. ایرانی ها عاشق کشورشان هستند. To madalla yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a ji yadda wannan tattaunawa ta gudana tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. دیشب فیلم جنگ صدام علیه ایران را دیدم جیاد دری نگا پیم دن fim صدام اکن ایران. چطور بود؟ یا یا چی؟ خیلی جالب بود. فکر نمی کردم اینطور باشد. خرمشهر کاملا خراب شده بود. یا کسانچه می جن هنکلی سوسی ban زی zaton zai kasance haka ba an lalata garin خرمشهر بله اراقی ها خورم شهر را اشغال کردند و خانه های مردم و تأسیسات شهر را نابود کردند. ای اراقاوا سمامه گرن خورم شهر sun kawar da gidajen mutane da kaddarorin garin. ایرانی ها چگونه توانستند خوردم شهر را از نیروهای اشغالگر پس بگیرند؟ تیایا ایرانی ها سکه ای ساکی کربر گرن خرم شهر دگه هنن سجوجن مامیر ایراکی مردم به کمک ارتش و سپاه رفتند و پس از یک نبرد دلیرانه در برابر نیروهای ارتش صدام خرمشهر را از دست متجاوزان آزاد کردند. متانی سن تفی تاره دا تیمکون سوجوجی داکارن کار جوی بایان ارتابو نجارنتا ا گبان سوجوژن صدام سن ین تردا خرمشهر دگا ماسو وچی راستی جنگ چند سال طول کشید؟ شن شکرو نوانه یکین دوکه دفاع مقدس مردم ایران هشت سال طول کشید یکین کار کی نه العمر ایران یا دوکی tsawon شکرو تکوس حتما ایرانی ها روزهای سختی را پشت سر گذاشتند تبس ایرانیاوا و wuce کو masu tsanani بله کشورهای اروپایی و آمریکا به عراق کمکهای تسلیحاتی و مالی می کردند. اما ایران تنها بود. ای کساشن توری دا امریکا sun bar تیمکون مکامی دا کودی کودی ga اما ایران Iran ita چه چیزی باعث می شد ایرانی ها ناامید نشوند؟ menene ya sanya iraniyawa ba su ba ایمان به خدا و رهبری امام خمینی خیلی مهم بود. ایمانی ده اوبنگیجی ده جاگورنچ مرگایی امام خمینی سن کسنچه ماسو من مهمنچی. به نظر من عشق به ایران را نباید فراموش کنیم. ایرانی ها عاشق کشورشان هستند. اگنینا bai kamata mu manta da ƙaunar Iran ba. Iraniyawa suna matuƙar ƙaunar ƙasarsu. Kuma dalla, Muhammad ya dai ci gaba da shaidawa abokinsa ababen da ya gani a cikin wannan fim na yakin da ya wakana tsakanin Iran da Iraki. tare da shaidawa abokinsa muhimman abubuwa da suka burge shi da kuma suka ɗauki hankalinsa matuka a cikinsa idan allah ya kai mu a mako na gaba muna ɗauki da cigaban shirin a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri baki ɗaya musamman malama kudusiyan da kuma malama juliya da shirin a fefe abu abdullahi salo ke muku alheri a tarbe mu a mako na gaba. matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da batutuwa da suka shafi rayuwar matasa ta yau da kullum. da kuma matsaloli sannan kuma da ƙalubalen da suke fuskanta a gabansu a rayuwa idan masu saurare ba su manta ba a shirinmu na ƙarshe mun yi hirarraki ne da wasu matasa da suka hada da malam hassan daga birnin kano da ke arewacin najeriya ya kuma yi mana bayani ne akan wato tashi mahangar dangane da matsalolin da matasa suke fuskanta da kuma Hidda ya kamata a yi maganin waɗannan matsalolin. daga cikin abubuwan da malam hassan ya yi tsokaci da bayani a kansu da akwai kasalar da wani sashe na matasan ke nunawa a wasu lokutan wajen rungumar aikin da ya kamata su yi suna jiran tsammanin sai aiki mai tsoka ta fuskar tattalin arziki ya samu sannan su rungume shi irin wannan halin in ji malam hassan yana jawo matasan zaman kashe wando da kuma zama 'yan barandar 'yan siyasa waɗanda suke amfani da su ta hanyar ba su wato muggan kwayoyi da kuma wasu kuɗaɗen da ba su kai suka kawo ba a lokutan zaɓe domin su riƙa yin aikin daba bayan da malam hassan ɗin ya yi bayani a kan matsalar da matasan suke fama da ita ya kuma taɓo shugabanni da masu hannu da shuni domin sau da yawa ana samun wasu matasa masu ƙoƙari da ƙwazo waɗanda suke rasa madafa ko alƙiblar da za su kama a rayuwarsu abin da kaɗai suke buƙata shine a tallafa musu domin su miƙe da ƙafafunsu to da fatan za a kasance tare da mu domin a ji wani sabon shafi a cikin wannan shirin namu. ayyukan da zan da rabbi za na fara. in ya tsare ni sai na yi komai in na gama na ƙara rabbi kai salati gun mai kyan dasa shi da sura Muhammadun Rasulullah dan ƙaunarsa ce dabara da alihinsa tsarkaka su ne ba kamar su dukkan lura. To a yau shirin namu ya nufi birnin maraɗi ne da ke jamhuriyar Nijar domin tattaunawa da matasan da suke wannan birnin akan matsalolin da suke fuskanta shirin namu ya fara tuntuɓar wani matashi mai suna malam muhammadu domin jin kowace irin matsala ce a yanzu a gabansu ga bayanin da ya yi mana. Babba matsala wadda e, matasa suke da ita yau ita ce ta rishin aiki wanda za su yi wanda zai ba su albashi su samu su ɗoki kansu su ɗoki iyalinsu su ɗoki uwayensu wannan rishin aiki shine a babban matsala wadda matasa suke da ita yau. bayan da muka ji wannan matsala ta rashin aikin yi wacce ta addabi matasa da samari mun kuma tuntuɓi malam muhammadin ko sun sanar da mahukunta akan irin wannan halin da suke ciki wato na rashin aikin yi domin ganin cewa sun tallafa musu ga jawabin da ya yi wa shirin namu eh lalle an kai kuka ga magabata tunda in ka diba a cikin wannan tahiya da aka yi yau waɗanga yara wanda an ka ɗoka wajen misali yara satin da shidda an ka ɗoka matasa waɗanda an ka ba aiki cikin wannan aiki da suka yau aiki ne wanda yake mai mai unhwani kuma suna da albashi duk yana cikin sauraren kukan da mun ka kai ga ma'aikanta kuma shekaran jiya ma in kun nura akwai tsari wanda an kai nan na 'yan kabu-kabu waɗanda su ma aka son a tsara su zaminta wani aiki ne wanda zai ba matasa unhwani ba kama aiki na da wanda ake dibi kama dan kawo ba ɗauke shi dan tasha ba yanzu ana nan ana tsara su da matasa za su shiga cikin wannan aikin su yi unhwani sosai kina na iya cewa wannan tsari da magajin gari na da'irar maradi ya huddo kun gamsu da shi lalle za mu ta mun gamsu da shi tunda eh, bayan wannan ma ina so in kwatanta maka da akwai matasa waɗanda yanzu an ka ce su aje takardunsu za a ɗoka su a koya musu aiki na hannu don sabili da su yi unwani kenan mu a wajen muna dibin eh, ana cikin sauraren kukan da muka kai kuma sai dai musa godiya bisa ƙoƙarin da suke yi kullun su sama matasa abin da za su yi sai dai godiya eh kiran da zan yi zuwa ga matasa shine guda yau a cikin matsalar da ake bai kamata bai zaminta mutum sai ya yi zaɓen aikin da zai yi kana zamne ka yi karatu ko ka fara karatu an fudda ka baka da wani aiki in ka ji an yi kira irin wanga an ka ce wanda duk adadin nivo kaɗan ya kawo takardun shi za a koya mai aiki hannun da zai unwani da shi to muna zaton occasion ce wanda ya kamata kowa matasa su rugo su kawo takardunsu su kawo takardunsu a koya musu aiki hannu bisan shi na za su unwani bisan shi ne za su unwani don abin da muke muke kiran da muke musu wagga occasion da an ka bada kowa ya hito da bibi ya zo ya bada takardun shi duk matasa duk inda suke su zo su kawo takardunsu a zaba waɗanda za a koya ma aikin hannu su yi wani Malam Muhammad ya kuma yi mana bayani akan horon da ake baya wasu matasan a wannan lokacin domin ganin cewa sun samu aikin yi ga abin da yake cewa. ana ba su horo tunda yanzu waɗanda nake makazanci waɗanda an ka ɗoka na wajen ajan na police municipal wajen kwatamcin wata biyu aka yi nan ana ba su horo na cikin tsari na soji don sabili da su saba da takaloli na soji su sani aikin da ke jiran su shine su kama ma waɗance ne force de defense et de securite a samu a samu lahiya da kwanciyar hankali cikin garin maradi duniya gidan kashe abu kowa ya kashe taro ya yi barna duniya gidan kashe abu kowa ya kashe taro ya yi barna duniya mu bi ta a hannu To ma sauraro za mu dasa aya a nan a cikin wannan shirin domin wato ƙurewar lokaci. da fatan waɗanda lamarin ya shafa sun ji kuma za su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu a cikin shiri na gaba za mu yi hira da wani matashin wanda mazaunin birnin maraɗi ne wanda bayan matsalolin da muka ji daga bakin malam muhammadu za mu ji tashi mahangar kan matsalar da ta matasa a daidai wannan lokacin da fatan za a kasance tare da mu domin a ji yadda shirin na gaba zai gudana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Shi yake baka duka abin da da baka kai zato ba. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Jahili bai da tasiri in ba cikon gari ba. Ko ina ka leka ka yi duba jahilinsu shine shara. filin faɗakarwa. A billahi mina shekwanar rajin bismillahi ruhmani ruhim. Wa ala sayyidina Muhammadu alihi tayyibi na tahirin. Ja saurare, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin filin faɗakarwa. Shi ne da yake faɗakar da mu tare da jawo hankulanmu game da muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum. Domin samun dacewa gobe kiyama, domin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa mumini yana buƙatuwa zuwa ga abubuwa guda uku. Taimako daga Ubangijinsa, to da kuma samun mai yi masa wa'azi a ƙashin kansa, da kuma amsar nasihar wanda ya ja hankalinsa. Cikin alkur'ani mai girma kuma yana cewa,

idan masu saurare suna biye da mu a makon jiya mun kasance tare da sheikh sharif shibili ne wani malami a birnin Kano dabu da ke tarayyar najeriya inda ya kawo mana ruwayoyi da suka yi magana game da falalar watanni masu alfarma wato ashhurul hurum har ila yau malamin ya bayyana muhimmancin yin ibada a cikin watan sha'aban musamman ma tsakiyarsa wato ranar goma sha biyar ga watan kenan inda ya nuna cewa a watan ne ake raba dukkan arziki ga kowa kuma a cikin dalatul qadari da ke watan ramadan ake tabbatar da shi daga nan sai malam ya buga misali da wata ruwaya kan ummul mu'mini na aisha kan daren nisfu sha'aban inda yake cewa wato an samu ruwaya daga uwar mu'mini aisha tana cewa wata rana na bacci tare da annabi sai na farka ban ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai na gigi to irin zato irin na mata sai ta ce sai na zaci ko ya tafi ɗakin wata ne wanda wannan ba zai faru ba illa dai wato kuskuren tunani ta ce na tafi ina neman sa a ɗakin duk matansa ban gan shi to ta san dama in baya gida kai tsaye yana gidan siddiƙa fatima azhar ta ce sai na tafi gidan sai da fatima na kwankwasa kofa ta ce waye a kofa na ce aisha ce ta ce me ya kaki wannan lokacin waɗanda suka fito suna ta imam ali da hassan da hussein da fatima da ce na zo neman annabi suka ce to ki neme shi cikin masallaci ta ce ta duba ba ta gan shi ba ma alayhi salam shi to babu inda annabi ta face bakiya bakiya tulgarkar duka ba ɗaya ta gunguma suka tau bakiya daga dosar su bakiya sai suka hango wani haske cikin makabartu yana kyalli amirul mu'minin alaihi salam ya ce to wannan hasken annabi sallallahu alaihi wa sallam sai muka je sai muka tada annabi ya faɗi yana sujudi yana kuka yana sunkuya wa ubangiji yana faɗa a cikin sujudinsa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim lokacin da siddiqa fatima alaiha salam ta ga annabi a wannan yanayi sai ta tsaya kan kansa ta daga wato fuskarsa daga ƙasa tana cewa da shi ya babana me ya same ka makiya ne suka kafar maki wahayi ne ya sauka ishiri ta ya fatima babu makiyan da suka kawo farmaki ba sauko da wahayi ba sai dai wannan shine daren da ake kira lailatul bara'a saboda haka ke maki kata gurin ya da yake da aisha da alkiyama za ta tsaya a halin ina wannan su sujudi zan ci gaba ba zan tago ba ina roƙon ubangiji ya bani fitan al'umma ta sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fiye ce da su in kuna son yadda ta kuma ku yi su sujudi ku taimake ni in addu'a da sun kuya ubangiji Ya ce ga amiyar ka kai sujjada sannan ka nema wa mazaje ceto gurin ubangiji yace da sai da fatima da aisha kuma ku yi sujada ku nema wa mata da ƙananan yara ceto gurin ubangiji suka faɗi tana sujudi har zuwa wa alfijir saboda haka wannan dare da ake kira daren bara'a shine suke faɗin fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratun ra'd wato aya ta 29 take ta yamhullahu ma sha'u wa inda hu umul kitab cewa a wannan rana ne ubangiji ke shafi wanda da an rubuta shi cikin wuta sai shafe shi daga waɗanda za su shiga wutan a mai da shi cikin wato waɗanda za su shiga aljanna albarkacin raya da rai yayi har wato waɗanda kuma aka rubuta zai zama za su talauci a shafe su daga talaucin a rubuta su cikin waɗanda za su arziki waɗanda za su yi rashin lafiya sai a shafe su daga rashin lafiya a wato sa cikin waɗanda za su samu lafiya النبي صلوا عليه صلوات الله عليه كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه النبي صلوا عليه to a gefe guda kuma malam ya nuna cewa akwai lokuta guda biyar da Allah baya mayar da duk wata addu'a da aka yi a cikinsu saboda muhimmancinsu don haka ake bukata mutum ya dukufa wajen yin ibada da neman kusanci ga Allah maɗaukin sarki. To bari in sake haɗa ku da Sheikh Sharif Shibili domin kammala bayanin da ya fara kamar haka. Saboda lokaci ne da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana ce kamun la yuraddu inna lokuta biyar ba a juyar da addu'a daren juma daren goma ga muharram daren nisfu sha'aban da kuma daren guda biyu ma'ana idul abha da idul fitr saboda haka waɗannan lokuta masu albarka da fadara lokuta ne da ya kamata al'umma sun gyara kansu domin tattala da kuma wato alista idadil kamil samu kyakkyawan shiri domin su fuskanci wato bayyanar wata Ramadana. saboda ramalana wani lokaci ne da za a samu kuzurin da za a nufi fadar Allah saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi gagarumar gayyata ya ce da mu bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ma kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ya waɗanda kuka yi imani an wajabta azumi a gare ku mai yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku in kun yi azumi yadda Allah yake fatan a yi shi yadda Allah ya tsara a yi shi za ku samu babban guzurin da ake haɗuwa da Allah da shi shi ne attan saboda wannan la'alla ɗaya daga cikin hurufin taraji ne amma nan ta zo ne da tabbatarwa ta zo da tahaki matukar kun yi azumi yadda Allah ya tsara a yi to za ku sami yardar Allah za ku samu wannan takwa din wace ita ce khairul zai wa fa inna khairal zai at so duk wanda yayi ibadar azumi yadda aka ce a yi to insha Allah zai samu wannan takwa din Who is the Love One? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. To da fatan mun amfana daga ranar da muka ji kuma muna roƙon Allah ya sa mu dace da raskar waɗannan lokuta masu albarka kuma ya karɓi dukkan ibadodi da addu'o'inmu a cikin waɗannan watanni masu alfarma. kuma a nan zan jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin sai dai kafin nan godiya ta musamman ga Sheikh Sharif Shibili malami a birnin Kano game da gudunmuwar da ya bawa wannan shirin kuma a anan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah ya Nassoshin fikihu. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata mun fara gabatar muku da bayani ne kan batun najasa da hukunce-hukuncensa sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya tare da fara bijiro muku da batun wasu wasi da maganinsa sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. tambaya Shin barasa najasa ne? Amsa, abubuwan sha masu sanya maye najasa ne a bisa ihtiyadi. Tambaya, menene hukuncin ruwan inabi da aka tafasa a kan wuta, kuma kashi biyu cikin uku nasa bai ƙone ba, amma ba sa maye? Amsa, shansi haramun ne, amma ba najasa ba ne. Tambaya, ana cewa idan aka tafasa wani adadi na inabi da bai kai ga nuna ba domin a samu ruwansa, kuma ya kasance akwai adadi na inabi ko kuma inabi guda ɗaya, inda abin da ya rage bayan tafasa zai kasance haramun ne, shin wannan magana ingantacciya ce ko a'a amsa, idan ‘ya'yan inabi sun kasance kaɗan ne sosai, sai ruwansu ya ƙare a cikin ruwan inabin da bai gama nuna ba, ta hanyar da ba za a iya ganinsa a matsayin ruwan inabi ba, to wannan halal ne, amma ‘ya'yan inabi da suka nuna su kaɗai a kan wuta, to cinsu haramun ne, tambaya. A wannan zamani ana amfani da sinadarin alkahol a matsayin barasa. wanda a zahiri abin haɗa abubuwan maye ne wajen samar da magunguna da yawa musamman maganin sha da turare musamman nau'in coling da ake shigo da shi daga waje shin kuna halattawa wanda yake da ilimi ko kuma wanda baya da sani kan hakan sayarwa da saya da kuma amfani da sauran wasu abubuwan fa'idoji da aka ambata amsa Sinadarin alkahol wanda babu masaniyar kasancewarsa abin sha ne mai sanya maye, hukuncinsa mai tsarki ne, kuma babu matsala wajen sayar da shi da saya da kuma amfani da abin da aka haɗa da shi. Tambaya, shin ya halatta a yi amfani da farar sinadarin alkahol don wanke hannu da kayan aikin likitanci, kamar na'urar auna zafin jiki da sauransu? domin amfani da su a cikin harkokin kiwon lafiya da jinya ta hanyar likita da ƙungiyoyin likitoci kuma farar alkahol ita ce alkahol da likitoci suke yi amfani da shi shin ya halarta a yi sallah a cikin tufafin da ke da digo ɗaya ko fiye da wannan digon na sinadarin alkahol a jikinsa amsa sinadarin alkahol da aka ambata idan ba abin sha ba ne tana da tsarki kuma sallah a cikin tufafin da suka haɗu da irin wannan alkahol ɗin suna da inganci kuma ba su buƙatar tsarkake su amma idan ya kasance daga nau'in alkahol mai ruwa ne da asalinsa ruwa ne kuma bisa ga binciken masana a fannin kayayyakin maye to jisa ne a bisa itiyaɗi kuma da zai shafi tufa ko jiki to ya halatta yin sallah a cikinsu kafin tsarkake su amma babu hani yin amfani da shi wajen wanke kayan aikin likitanci da makamantansu tambaya akwai wani yi mai suna kafir wanda ake amfani da shi wajen sarrafa abinci da magunguna a lokacin ake tatsan shi yana kan daraja na sinadarin alkahol kashi biyar cikin ɗari ko kashi takwas cikin ɗari a cikin abin da ake samarwa a wannan gwargwado kaɗan daga sinadarin alkahol bayi samar da wani nau'i na maye a yayin amfani da shi shin akwai wani abin hani a ɓangaren shari'a wajen amfani da wannan sinadarin ko a'a amsa idan sinadarin alkahol ɗin da aka samar a cikin abin da aka haɗa ya kasance yana sanya maye a kan kansa to ya haramta a cikinsa aiki da shi kuma ba mai tsarki ba ne a bisa itiyaɗi idan kuma ba ya sanya maye ga masu amfani da shi saboda kaɗan ne da aka cakuɗa da sinadarin da aka samar sai dai idan ya kasance akwai shakku ko kokonto kan kasancewarsa mai sanya maye ne ko kuma kasancewarsa mai ruwa-ruwa ne a asalinsa to hukuncinsa yana da bambanci. Tambaya, shin sinadarin alkahol nau'in 80 najasa ne ko a'a? A zahirin wannan sinadari ana samun sa ne a cikin abubuwan da suke sanya maye kuma yana haifar da maye. Na biyu, menene dalilin da ke sanya sinadarin alkahol ya zama najasa? Na uku, mecece hanyar da ake bi wajen tabbatar da cewa abin sha yana cikin masu sanya maye? Amsa, Tambaya ta farko, amsar tambaya ta farko, duk wani nau'in alkahol da ke sanya maye kuma mai roro ne a asalinsa, to na jisa ne a bisa itiyaɗi. Amsa ta biyu, ma'auni na kasancewar alkahol na jisa ne shine kasancewarsa mai sanya maye kuma asalinsa ruwa-ruwan ne. Amsa ta uku, idan mutum balagagge akan kan kansa baya da tabbaci to ya isar masa gamsuwa da sanarwar ma'abuta ƙwarewa mintattu. Tambaya menene hukuncin shan abubuwan sha da ake samu a kasuwa wanda suka hada da abubuwan sha da ake sarrafa su a cikin ƙasa kamar coca-cola pepsi da sauransu tare da sanin cewa ana shigo da kayayyakinsu na asali ne daga ƙasashen waje kuma yana yiwuwa su kunshi sinadarin alkahol amsa ana musu hukunci da tsarki kuma halal ne sai dai wanda mutum da kansa yake da tabbacin tana ɗauke da sinadarin alkahol mai sanya maye kuma asalinsa mai ruwan ruwa ne tambaya a tushe a lokacin sanya kayan abinci shin ya zama dole ne binciken hannu mai sayarwa? Tambaya, a tushe, a lokacin sayan kayan abinci, shin ya zama dole a bincika hannun mai sayarwa ko mai samar da kayan ba musulmi ba ne, kuma tabbas ya taɓa su, ko kuma an yi amfani da alkahol wajen sana'anta su? Amsa, tambaya da gudanar da bincike ba dole ba ne. Tambaya, na samar da aspirin atropine sulfate wanda ana ɗaukan sinadarin alkahol a matsayin abin da ya taka gagarumin rawa wajen samar da shi kuma ana ɗaukensa da muhimmancin sinadarin haɗa shi ma'ana idan ba mu ƙara sinadarin alkahol ba ba zai yiwu mu samar da shi ba wato aspirin ɗin a ɓangaren gudanarwa ana ɗaukan sinadarin aspirin da aka ambata a matsayin magani da zai iya kiyaye sojojin musulunci daga cutuwa daga iskar gas na jijiyoyi na yaƙi shin ya halarta a shari'a a bisa fatawarku mai daraja yin amfani da sinadarin alkahol wajen yin magunguna ta hanyar da muka yi bayani ko a'a amsa idan sinadarin alkahol ɗin mai sanya maye ne kuma asalinsa mai roro ne to najisa ne a bisa itiyaɗi kuma haramun ne amma babu matsala game da amfani da shi wajen samar da magunguna. Yanzu kuma za mu taɓo batun wasi ne da maganinsa kamar haka. Tambaya, tsawon shekaru da dama, ina fama da masifar wasu wasi, kuma wannan batu yana azabtar da ni sosai a kowace rana. Wannan halin da nake ciki yana ƙara tsanani, har na kai ga ina shakka game da komai. rayuwata dukkaninta ta kasance akan yawan shakku kuma mafi yawan shakkun nawa ya kasance akan abinci ne da abubuwa masu jika-jika saboda haka ba zan iya gudanar da harkoki ba kamar sauran mutane a ɗabi'a idan na shiga wani wuri nakan cire safana da ke jike da gumi saboda ina tunanin cewa ya zama mai najisa saboda yiwuwar ya shafi najisa kuma har ta kai ga ba na iya zama a kan kafet, idan kuma na zauna, za ta motsa jin cewa ko gashin kafet ɗin ya manne a kan tufafina, don haka ya zama ala tilas na wanke tufan da ruwa. A baya ba haka nake ba, amma yanzu ina jin kunyar ayyukana, kullum ina so in ga wani a duniyan mafarki. in yi masa tambayoyi na ko wata mu'ujiza za ta faru wanda za ta canza rayuwata ko na koma yanayin da nake a baya don haka ina roƙonku ku shirya da ni amsa hukunce-hukuncen tsarki da najasa a kan kansu daidai suke da waɗanda aka bayyana su dalla-dalla a cikin littattafan fatawoyi wato risalatul amaliya da shari'a ta bayyana duk abubuwa masu tsarki ne sai dai abin da mai shari'a ya yi hukuncin kansa a matsayin najasa kuma mutum ya samu yaƙini kan hakan kuma kuɓuta daga wasu wasi a wannan yanayi baya buƙatar mafarki ko mu'ujiza maimakon haka dole ne mutum ya jinginar da ruɗinsa gefe guda kuma ya kasance cikin shirin koyi da koyarwan shari'a mai tsarki tare da gaskata ta inda ba zai kula da duk wani abun da bayi da tabbas na najasa ba ko abin da ya najasu kai daga ina ka samu yaƙinin cewa ƙofa bango kafet da sauran abubuwan da kake amfani da su sun najistu? Ta ina ka samu yaƙinin cewa kafet da kake takawa cewa ya najistu da najasa? A kowane hali, baya halatta gare ka a wannan hali na ɗabi'ar wasu waswasinka, abin da yake ma'amuli ko ma'auni da ake kula da shi a wasu wasi na jistuwansu ka tabbatar da cewa da kanka kan rashin kulawa da kokwantanka hakan zai taimaka maka idan Allah ya yarda kuma ka samu taimako daga Allah maɗaukaki don kuɓutar da kanka daga tarkon wasu wasi. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato. a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban huta lafiya. koma noma. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar tashirin makoma noma shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau za mu kawo muku wasu batutuwa ne mabanta daga tarayyar najeriya daga ciki har batun ambaliyar ruwa ko kuma a ce gyaran da ruwayi a jihar filato a kwanakin baya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata ruwa ya sauka kamar da bakin ƙwarya da hakan ya haddasa gyara irin wanda ruwan ya saba yi kafin watsa labaru a ƙasar najeriya dai sun nakalto wannan labarin inda suka ce mazauna jihar plateau sun shiga tsaka mai wuya bayan an samu mamakon ruwa da iska da ya ɗaiɗaita gidaje sama da saba'in wannan lamari da ya faru a karamar hukumar lantang ta kudu kenan ya jefa jama'a a cikin wani yanayi da ya kama da na rudani yayin da kwanukan gidajensu suka rika ɗayewa ɗaya bayan ɗaya. rahoton da suka fito daga wannan karamar hukumar ta jihar Fulatan ta ce garuruwan da al'amarin ya shafa suna da ɗan dama a ƙaramar hukumar talantan ta kudu akwai jaridar nan ta the nation ta rawaito cewa guguwa wacce ta biyo bayan ruwan sama a ranar laraba biyu ga watan afrilu ta kiɗima jama'a rahoton ya ci gaba da cewa iskar ta yi sanadiyar rudani da kuma wato haddasa asara ta dukiya a tsakanin mutane mazauna wannan yanki. har ila yau jaridar ta ce gine-gine sun faɗi a wannan jiha kuma guguwa tare da ruwan sama sun lalata gidaje da dama inda sama da saba'in daga cikinsu suka rasa rufin gidansu wato guguwar ta rika kadawa ta ɗauke rufin gidajen mutane kuma wasu gine-ginen ma rushewa suka yi suka faɗi ƙasa wani mazaunin wani ƙauye da ibtila'in ya afkawa kiraye ga gwamnatin jihar ta filato da ta tallafa wa mutanen da bala'in ya rutsa da su yana mai cewa al'ummomi da lamarin ya shafa suna cikin mawuyacin hali musamman ma dai na rashin matsuguni kuma tabbas za su buƙaci a taimaka musu da kayayyakin abinci to shi dai shugaban karamar hukumar talantan ta kudu honorable namfa mbi ya ce wannan lamari ya fi afku a cikin wata sanarwa wacce mai bashi shawara mrs iliya bako ta fitar to da fatan mahukunta na karamar hukuma da kuma na jiha watakila mahadda na tarayya za su kai wa mutanen wannan yanki dauki domin share musu hawaye daga wannan ibtila'i da ya faɗa musu to da akwai wani shiri na gwamnatin tarayya da ake son ganin cewa an raba wa mutane kayan agaji na noma da adadinsu zai hawar dubu ɗari biyu gwamnatin tarayya ta najeriya za ta yi wannan rabon ne dai na kuɗin noma ga mutane su dubu ɗari biyu da hamsin da ta ƙaddamar da shirin domin tallafawa manoman da adadinsu ya kai wanda muka faɗa a ƙoƙarin tabbatar da wadatar ƙasa da abinci da ci gaban tattalin arziki na mutanen za a tallafawa inda ake fatan cewa zai sanadiyar wasu daga talauci ta yadda su ma za su zama masu taimaka wasu a nan gaba ministan tattalin arziki wale edun ya ce shirin zai kunshi bayar da kayan aiki ne tallafin kuɗi da inganta hanyoyin ajiyar kayan amfanin gona wato rumbu kenan mai kyau na zamani rahotannin su nuna cewa shirin ya samu goyon baya ne daga kasashe irin su japan da kuma brazil ba kuma goyon baya ba da tallafi kuma za a mayar da hankali kan noman shinkafa masara rogo da kuma dawa muhammadu manga ya bayyana cewa shirin na daga cikin matakan gwamnatin shugaba bola tinubu na haɓaka tattalin arziki da tabbatar da wadatar kayan abinci a cikin kasar raba tallafin kayan aiki da kuɗi ga manoma kamar yadda mr idun ya ambata shiri ne da zai taimaka wajen haɓaka noman zamani ta hanyar bayar da kayan aikin gona da kuma tallafin na kuɗi da kuma inganta hanyoyin ajiyar kayayyakin amfanin gona ya ƙada cewa shirin zai samu tallafin kuɗi ne daga wannan ƙungiyar ta japan international cooperation agency wato gica a takaice da kuma shirin haɗin gwiwa da ƙasar brazil wale edun ya ci gaba da cewa za a baiwa mutane wanda suke manoma ne tsantsa su dubu ɗari biyu tallafi a lokacin damana bana kenan sannan kuma wasu dubu hamsin na manoman za a jira sai lokacin rani ya zo sai a ba su dukkanin tallafin da suke da bukatuwa da shi domin su yi noman nasu na bunƙasa wato noman shinkafa masara da kuma rogo da kuma dawa domin ganin cewa an samar da wadataccen abinci da rage hauhawa farashin kayan abinci a kasuwa dama dai ɗaya daga cikin babban matsalar da ake fuskanta koda akwai abincin shine hauhawar farashin kayan abincin da cewa dai bisa wato kokari na 'yan kasuwa an shigo da abinci ta yadda a cikin watan azumin ramadana ko kuma gab da shi aka samu sauƙin kayan abinci shirin rage matsalolin rarraba kayan noma a yayin taron mahalatta sun tattauna kan matsalolin da suka shafi rarraba kayayyakin abinci daga gonaki zuwa kasuwanni wannan dai wata tsohon matsala ce da aka daɗe ana fama da ita a tarayyar najeriya ma'aikatar kuɗi ta tabbatar da cewa gwamnati na ɗaukar matakai don tabbatar da cewa an samu wadatar abinci haɓakar tattalin arziki da inganta rayuwar manoma da al'ummar najeriya ga baki daya to da fatan waɗanda suka cancanci a ba su wannan tallafin wato manoman na gaske su ne wannan taimakon zai isa gare su. abin da ya sa najeriya da ƙasar brazil suka kulla jejeniyar kasuwanci ta dala biliyan 1.1 an faro sanya hannun yarjejeniyar kashi na farko ne dai ta dala biliyan ɗaya a shekara ta 2018 inda kuma kashi na biyu na yarjejeniyar da ta kai ta dala biliyan 4.3 da kuma ta dala biliyan 2.5 wacce ta kasance aka rattaba hannu a kanta wato da brazil a yan ziyarar da shugaban aiki da shugaba bola ahmad tinubu suka kai kasar a shekar da ta gabata wato shekara ta 2024 kenan wacce kuma Kalla ta kai ta dala biliyan 8 a jawabinsa wajen rattaba hannun yarjejeniyar mataimakin shugaban kasar najeriya kasim shatima ya alakanta rattaba hannun kashi na farko a matsayin ci gaba da ƙoƙarin da gwamnatin shugaba bola tinubu take yi na ƙara samar da wadataccen abinci a cikin ƙasar ta najeriya rattaba hannun wanda ya gudana a fadar shugaban ƙasa a abuja shittima ya sanar da cewa yarjejeniyar za ta taimaka wajen ƙara haɓaka tattalin arzikin ƙasar da kuma maidowa da masu son zuba hannun jari a tattalin arzikin ƙasar ƙwarin gwiwa wanda shakka babu zai fuskanci da kuma shafar ɓangarori da dama daga cikinsu noma da batun samar da abinci na ciki domin dai brazil ta shahara a wannan fage to da fatan wannan yarjejeniya za a yi ta aikace ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya ba ba Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara FM a birnin Yamai, gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.